fatan alheri a mon mu fada soyez les bienvenus sur votre émission des jeunes da fatan ana ci gaba da azumi lahiya ko da tout au long de ce mois béni de Ramadan nous avons papoté avec nos amis jeunes Basakan kan shahi ibada a cikin wannan watan da abin da ya shi et même la question du sucre que les jeunes garçons doivent amener à leur belle famille Vu que le ramadan tire à sa fin, aujourd'hui sur cette fada, on va parler des préparatifs de la fête de ramadan. Ça parle bien aux jeunes. Wani na tunanin shadda ko yadi ko chemise kin da za a saye don ya sa ga wannan sallar. Wata kuma tana neman kuɗin da za ta sayi wani sabon zananta kai wata tana tunanin wata kai hatta ta san kitsan da za ta rabta a kanta. Kudai a cette fada installée dans une boutique euh, du marché à Salam entouré d'une jeune branchée euh, de la capitale des branchés et des moins branchés. Comment il prépare cette fête C'est quoi les tendances de cette année On en parle avec... hira ana ina Fidel François, lui il est tailleur. fidèle, ça va Ça va bien. Avec Dama Sois le bienvenu sur tout ça, la Fada. Nous sommes avec Hussein Rabo, dit Bélé. Lui, il est réparateur de portable. Ça va, Hussein Ça va très bien. Dama Yana Azoum. Ah, Azoumi, alhamdulillah, Yana Super. Ok, donc nous sommes avec Maham Rabiou. Lui, il est commerçant dans le cosmétique. Maman, ça va Oui, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, barkan ka da zuwa fuskan tout ça, la fada. Donc, comment on ya gayyace mu yau à kantin dit un hostile. Lui, il est dans le prêt-à-porter. Ça va, Aziz Ah, tu ça. Il y a qu'à soi. Ça va Tout va bien, ça va. Super. Top. Il n'y a pas de fada sans musique, vous le savez bien. La rubrique préparée par Miss Dondi et la chronique qui sera l'affaire de Monsieur Olivier. Après un mois d'abstinence et d'adoration, nos jeunes jeunesurs vont attaquer les préparatifs de la fête. Un matin, dans notre chérie. samari ma su kuma da nasu shiri yanzu tambaya ta ta har da nake so in sani ko kuna iya gaya mana mahimmancin wannan sallar ta azumi a gare ku in fara gare ka rabiu kana iya gaya mana mahimmancin wannan sallar azumin a gare ka eh, mahimmancin ga sallah ta azumi gare ni sallah ce mai mahimmanci mm. saboda sallah musulunci ce eh, mun yi azumin ramadana mun gama yanzu kuma nan da 'yan kwanuka insha Allah za a yi sallah kenan ko kin gani duk abin da ya samu musulunci lalle wannan mahimmanci ne kwarai ba kwarai da gaske ah, to yanzu gare ka zan zo Usaini que symbolise cette fête pour toi yanzu mun jira biyu kai kuma wannan sallan mi take elle symbolise quoi pour toi bon la fête là vraiment ça symbolise beaucoup de choses pour moi ah. vraiment parce que vous êtes sans savoir que c'est Dieu qui a dit de faire le jeûne donc ah. c'est à Dieu qu'on fait le jeûne hein. c'est pas pour nous hein c'est à Dieu. Donc il faut qu'on se rappelle ça. C'est pourquoi vraiment ça symbolise beaucoup de choses pour nous. Mais si c'est pour nous, ça n'allait pas prendre de l'ampleur comme ça. Vous voyez comment les jeunes sont incités à jeûner. Parce que moi, ce qui tombe même ceux qui ne prient pas aujourd'hui, ils jeûnent. D'habitude, ils jeûnent maintenant. Ils prient en même temps. Peut-être après le jeûne, ils vont laisser tomber. C'est ça qui fait que vraiment, le jeûne là, vraiment, ça a beaucoup d'importance, quoi, envers les jeunes. Et pour la fête là, ça veut dire euh, quoi et quoi Ça veut dire la fin du ramadan ou l'ambiance ou le show ou la nourriture ou fidèle. cikin kasuwa za ka gani hayaniya kowa na nemo wando takalmi riga duku kowa bai da dama. Paske gobe sallah muna so mu ida azumi rai da lahiya kuma mun fara shi tun le premier zuwa ce le 29 ko 30 haka a ce gobe na sallah ka gani kowa bai da dama akwai murna cikin gari mun yi azumi lahiya don ka sai mu ce alhamdulillah abdulaziz ana nan ana zancen saye-saye da shagulgula da ake cikin kasuwa ko in wani lokacin ya zo na sallah ya ne harkokin naku suke wallahi to alhamdulillah dijin lokacin to wallahi sun da dama sai ba jeno mai ka daga bi ka ne dai ego jingo be yo anum boda za susbe dinka kala alfaza kadade abum boda ga alfaza jinga halda sakta sakta de mem ko sola ijo se mm. a atumu ma jama gon wallahi tutu son kande ando bu kwa da ando bu o ke sala te an gandi di jama dolu no ikka ba so alhamdulillah son abogo tuntu oh abogo tuntu le fait que agom manu lokacin mago ya mano ya e fikon ya mago ya e kakon e mai da lokacin to bai wa wali miliyan doji no cin diwo dam sino to kun ji dai shi az ya ce wanda ya gaice mutu wannan kantin nashi ya ce in dai lokacin sallah ya zo dai ba su da dama wazaran kai tun da sahi har dare har sallah asuban ma nan suke yin ta tun da dai mutane suna ta zuwa sayan kaya ba a yi dike ma kantin to Allah ya ƙara buɗe kasuwa kun san kowace sallah da yanayin da take zuwa kowace sallar an take zuwa kowace shekara to ita wannan sallar ta bana ya ne ta zo muku ita sallah shi dai ita sallah duk ta zo ma dan adam dole ne ya gode ma Allah saboda in ka diba baya kahe wani yanzu kin gani yau muna bai in sallah ko mhm. mu dai nan marshe assalamu kin ga bangare bangare ne inda ba bangaren wajen kaya ba na sawa to mu cosmetic ne mm. kin gani inda ba turare da sabili eh wani yana iya sai ya je amfani da shi mm, amma dai wajen kayayyaki da ne ake kaya mu gaskiya zamani dai ne muke mu dai gaskiya mun dai gode ma Allah Allah ya kama muna amin su to yanzu cikin aka ce wannan sallar wai ci kwalu plus important cikin wannan shagulgulan menene ne kamata a ce mutum yana da shi in aka zo wannan lokacin na sallah usaini C'est quoi le plus important Bon, moi je pense que le plus important c'est d'avoir un habit qu'on va mettre pour aller fêter le matin. Mhm. Voilà, c'est très important de chercher un nouveau habit parce que c'est Dieu qui l'a dit. Si vraiment tu as le moins, il faut aller acheter des mhm, habits et mhm. surtout de couleur blanche de préférence. Ouais, on préfère des habits de couleur blanche. Mm. Donc si on a les moyens et si on n'a pas, bon, on, se, ça. Bon, pas de mm. problème. Si on n'a pas, oui, on, peut laver, on peut laver des mm. anciens habits pour mettre. Mais si on a les moyens, de préférence, vraiment il faut acheter des nouveaux habits pour mettre. Voilà, donc donc c'est une seule fois dans l'année. Moi, je pense que vraiment tout compte fait. Si vraiment on a préparé ça. Oh, et ça ça va pas manquer le fait de payer de nouveaux avis là vraiment ça va pas mm, mm, manquer mm, insha Allah to kuma matasa fidal ça, fidèle dans le ku matasa wajen ku an ce les jeunes qu'est-ce qui compte vraiment tu connais le kayan Quand tu as ça, sa ko wanda za ka kai ma yarinya ka ko abincin da za a ci ko fatikin da za a restaurant da za a qu'est-ce qui est le plus important to le plus important c'est que ce gobe sallah eh. ya kamata a ce mutum yana da kudi ya samu riga wando takalmin sabuwa gobe idi ka hidda zakka moda da ana hidda mm. wala ka kai ma iyali tun akwai uwa akwai baba su ma kai musu kudin eh, abun ga kudi barkan da sallah su su ma su samu abun da za su doha mm. a kai ma faran kowa da kowa don sai sa wanga da ni gani le plus important na sallah fidal yau yan matan wa kamance yarinya ah, ko yan matan kai <laughs> kana da kayanka ita ko ba ta da kaya sai yan matan su ma secondaire na ba mu manta da su ba kwa mu yi na gida mu ida mu gida in mu yi da gida su da ya ah, su kai ba gida kare ba kai hada kanka ka fara kama kanka kaya ba mata kaya ba <laughs> ah, in tana shi na za yi mata ita da ja hankuri zai yi mana waje keke na hankuri zai yi bare mu ida da uwaye cikin gida sannan su mutuna da su eh mana <laughs> eh haka ne kuma kai ba wani zai yi a haka ne mai deja mun ita mun yi magana mun shirya kenan tana gadewa eh mana yan mata suna gadewa mana haka sai ma kanka ba ka sai mata ba a a zan sai mata ita ta sani da zan sai mata mana eh. mai harkoci yanda sun zo haka za mu yi da shi eh. tun ita bai san ciki yanzu za ki gani eh, maza neman faɗa suke da yan mata sun fara jaya ai ga wani nan a nan ga ga wani nan inda muke nan ga eh, zamne fidal har ya fara kawo wani waye ta gane miye miye eh, ha ba fidel abin da ana zancen kai sukari da kai kayan sallah kenan ina ah, gane kai sukar ma baka kai ba zancen sukari babu aina eh. yanzu zancen sukari an bar wannan mana sai a ce diabetes yake sa ai kai lokacin sukari ne kake dora kudin kayan sallah to kenan ina gane kai ko guda baka kai ba an bar zancen sukari <laughs> to mu ci gaba da wannan shirin namu za mu zo mu ji shi kuma bangaren dondi hallo cikin rubrikin tashi wannan gamin da waye hira et on se retrouve juste après Nigérienne Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et Cette semaine, ladies and gentlemen, nous recevons la musique urbaine. Un artiste nigérien talentueux que vous avez certainement l'habitude de kiffer à travers les ondes, sur les réseaux sociaux. Il cartonne un jeune talent à découvrir forcément. Parce que nous ici, sur le studio Kalangu, nous encourageons la culture. Accompagner la culture, c'est accompagner la nation. Accompagner la nation, c'est apporter un plus à l'artiste. C'est ce que nous avons compris. Aligi, c'est le nom de l'artiste. Eh, la machine te souhaite la bienvenue. Merci ta mota da fara Tout à fait, mesdames et messieurs, vous avez certainement l'habitude de kiffer cette voix à la radio, à la télé, le gars il cartonne comme pas possible. On l'a sollicité cette émission pour qu'on puisse parler de la musique urbaine. Eh bien, tu fais de la musique urbaine, toi. Ah ouais. Alors, Algi, avant de parler de tes œuvres, parce que le premier angle parle de toi, ta vie, ta carrière, le combat que tu es en train de mener dans ce game. Parlons de toi. Ali Aliji, Ali à l'état civil, parlons de toi. Ouais, Ali euh, de mon vrai nom, c'est Ali, Ali jubo Donc, euh, euh, mon nom artistique, c'est, Ali D'accord. Ali Jibo, c'est ton nom Ouais. Super. Alors, tu es né en quelle date, Ali Je suis né en 93. 1993, n'est-ce pas, un artiste venu au monde qui répond au nom de Ali Jubo. Ali Dondi, Mm. Aujourd'hui, nous allons donner toutes les conditions pour parler de ta carrière artistique. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà quand est-ce que tu as commencé la musique pour euh, permettre à tous les jeunes qui kiffent cette émission à travers nos radios partenaires de comprendre un certain nombre de choses. Ouais, ouais. Oui. En tout cas, j'ai commencé ma musique, hein, c'était en 2017. Tu as commencé la musique en 2017 Ouais, j'ai commencé à enregistrer au fait, en 2017. Quand est-ce que tu as commencé véritablement à chanter avant l'enregistrement Avant l'enregistrement, c'était en 2011. 2011 Tu te rappelles de ce que tu as fait en 2011 Ouais, je me souviens bien. Ça fait pratiquement 10 ans. Ça fait pratiquement 10 ans. ça, donne quoi Qu'est-ce que tu as chanté en 2011 ah, c'était atterrissage. C'était mon premier son comme ça, oui. Atterrissage Ouais. Genre, tu atterris dans le game Ouais, un truc comme ça. J'atterris, je dis, je viens comme un ovni. Donc euh, c'est comme si c'est un avion de chasse qui descend, qui atterrit. Donc quand, ça s'atterrit, donc ça prend tout le périmètre. Depuis tout ce temps, tu étais à l'underground, tu bossais ou comment est-ce que les choses se sont évoluées En tout cas, j'ai toujours, j'ai toujours bossé. Ok. Et je pas cessé. Jusque-là, je suis dans le bossing, tu vois. Super. Alors Alidji, pour résumer. Ouais. Tu es né en 1993. On t'appelle Ali Jibo. Ton nom c'est Ali ton nom artistique c'est Ali G. Nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. On va parler de la musique urbaine, on va parler du hip-hop, on va parler de ton choix. Pourquoi tu as opté pour euh, ce genre musical Ouais, en tout cas, c'est, fait, c'est un genre qui me plaisait au fait depuis c'était le dancehall en fait. Je kiffais trop les Jamaïcains, les Martiniquais, là, les Antillais en général. Donc euh, leur musique c'est du dancehall. On appelle ça du raga dancehall. Donc euh, j'ai choisi de, créer un truc à ma manière. Donc j'ai donné un concept à ma musique euh, qui est de l'afro dancehall. Mhm. Voilà. D'accord. Un, peu de, un trap, un peu de danse pour faire bouger les gens. tu fais la musique pourquoi Tu fais la musique pour l'oseille, tu fais la musique pour avoir les nanas, tu fais la musique pour quoi En tout cas, je suis venu, je suis arrivé euh, juste par amour dans la musique. Et par amour, on peut tout faire. On peut tout faire, vraiment. Moi, je la kiffe, elle est comme une meuf pour moi la musique. Ah ouais. Eh, Alidji, à la fin. Mm-hmm. Tu as un message à l'endroit de la jeunesse qui kiffe cette émission ah Un message, un message. Un à ce qui concerne toi, à ce qui te concerne. Ouais. Oui, à ce qui te concerne. En tout cas, euh, tout ce que j'ai à dire, c'est que nous, nous menons toujours le combat pour faire disparaître certaines choses qui ne sont pas euh, à consommer, au fait. Parce que notre musique, sa mission, c'est de, de faire passer le message c'est de faire comprendre aux gens beaucoup de choses. C'est de faire danser aussi. C'est d'amener des nanas où vous aimez aussi. Ouais, il y a tout ça, tu vois, il y a la conscientisation qui est là aussi. Ok. Voyez-vous, donc euh, j'appelle tous les Nigérians, tous les jeunes à vraiment kiffer notre musique locale. C'est vraiment intéressant. Consommons ce que nous produisons et sur ce, la machine et l'humain eh, vont donner toutes les conditions qu'il faut pour prendre congé de vous Merci donc à l'équipe technique qui a réussi la réalisation de cette émission, TAP et ni. Sur Retour à la Fada, aujourd'hui installé au marché Assalam. Aujourd'hui dans sa boutique, c'est Abdelaziz qui nous a invités. On parle des préparatifs de la fête. Soudé, on a Il ya kamata a ba karhi mine ne ya kamata a ce mutum bai rasa ba hirar shi muke nan gai tare da Fidel Francois Lule Tayer kai Fidel dai Fidel dai ina ji sai an yi hada da usain Rabo Dipele lui il jeune réparateur de téléphone Mama Rabiou lui il est commerçant il est dans les cosmétiques Abdelaziz lui il est dans les prêts à porter to yanzu tambayar mu ta hudu les habits de fête pour vos copines in vous perpétuez cette belle tradition abdulaziz gine ki konda wanda <laughs> ya wal wanda se. aha Ah, mun sani ka ama mana wani kuri bibi ana yi uku uku akwai gida <laughs> to gaya mun ya ne matano to adunga kwaye idunga kwaye wali mondu ko idunga kwaye mondu me go fonda fo zakande ya na re ti zakai mudu gina wala mutadin da zakai du apre nyanga igudu me ay kul chabon de no go solati zakai mudu kuna subsiyo nyanga regale wona wo ah, <laughs> ba be yon mon den gon niya aniya o dolo zame o sitana go gada wasu ba su da mani aniya ah, o zawat kam aniya o zawat kam ya wando kano bogan niya din da dolo no to yani gida ya tamu komi ya jire ko ana a ah, gida lahiya lau ne mm. eh mana kin ba ma zan tsaya ba sai bai in sallah saboda kin san abin tayar wani kana yiwa ma ka tahe wajen amsar dumkin <laughs> ya ce maka babu kenan gida bai zo ba kai wani kashe ma kana kiran shi ba ya dauka to kin gani wani kuma sai bar ma kantin a ce maka ya hita yana nan da har yanzu hakka hin a kawo wanga bai in eh, mm. deja wajen dai kayan sallah cikin gida yara da kuna gama mai mm. ni kaina ne dai ni duwe da ta kama in dai samu ni ida wa'ancan ko ni duwe da eh, hito kai shi kenan kawai biyan da aka yi daidai ne duwe da an ka yi lahiya launi mm. ayi mana to ai kun san kowace sallah tana da kamar tandan ta bana yaya ne bana muna cikin zahi kuma ga abin da ya kai dai aljihun da sai a hankali yanzu mine ne mutane suka yi saye mike yayi bana ba zan ne a tanwancin mutane ke sa miye mutane suke sa bana da kai zani usaini To yanzu gaskiya mutane abun sa kun san cikin lokacin da ake ciki sai haƙuri ko ba gaskiya ba yau ba kowa ya san cikin halin da ake ciki kuma aka ce komi da yanayi ake aiki mhm, ko ba mhm. gaskiya ba kenan ba zan in nan ba na sai a hankali mutane guda guda ne <laughs> guda guda ne kake jin suna zancen ba zan guda guda ne kirkana ne mm. da <laughs> ka zo ana shi ka mutanen suna nan dai wasu dai waɗanda ke kokari na dai ga samun leshi suna sai ma matan su irin wannan mm. can wasu ma sample su fanyi in su suka sai kawai haka nan yanda abun ya zo ko ba gaskiya ba mm. dan abun da ya karhin ka ka bari yahi karhin ka kakka je mutum in ka ce kana sayan ba zan yahi karhin ka ka kama kanka aiki kana iya zuwa ka doki bashi kuma kun ga wannan bai yi ba ko ba gaskiya ba kina abun da aka gare ka fanyi in nan gaskiya shi shine mutane ga nan gase tunda mata masu gane ana gane mai wasu kun san sai a hankali <laughs> gaskiya mm, wasu a hankali mun sani duka muna su gida eh yi ai muna tare da telan mu da kenan su fada to murya ne kiliyan kinka kuma si kuma la tel. suna nan ga zuwa dumki me ki dumka to suna nan ga zuwa dumki yanzu dai alhamdulillah paske deja wata ya mutu mutane sun samu salar mm. to ya mai kowa ya san yadda abun yake aladar ne miniti na kowa zai zo ya ke yana so dumci dan shi bai samu ba mm. yau ya samu kudi jiya ya samu kudi don kore tar cikin harka vraiment alhamdulillah suna nan zakkuwa yanzu kowa ya gane da harkokin dumci akwai wadansu kayan mamu fara azumi da ja sun kawo mm. sun ida wadansu ko vraiment sun zo retar ba samu kudi da davansu ba Mm-hmm. a la dernière minute suka samu to su ma muna comprendre su paske akwai wadansu cikin azumi da ja kayan ma azumi ya zo muna aiki da su yanzu in azumi ya zo su ja mun san yadda za mu yi mushi suna kullum muna tare da su kenan su in sun zo dole akwai wurin suna mm. kenan babu wani zanken da a ce mu yi musu wani foreign vu ko wani abu wanda bai saurin zakkuwa bai samu mm, bai samu ba to mine ne mutane suke yawan dumka yanzu a wannan sallar ba zan na ba zan daina a gezinar eh, le jeune ko su ma su zo cikin boutique su sai prêt à porter su su mm. jin eh, mm-hmm. eh. da t-shirt da takalmin su wala mais tijawa ka per de famille su sai dai kai ka ci wannan na ya dukan ga eh tisi duka su akwai su akwai yanzu tisi masu kyau cikin gari in ka mm. shiga cikin kasuwa akwai tisi masu kyau eh ba dole na ba sai dai bazan akwai mm. tc yanzu kowa ya gane in baka da kudin saye ba zai akwai kudin saye tc mm. kudin ba zai ma za in ka ta yi kasuwa ma a bakin letran timilla za ka samu kwamfile uku mana kuma <laughs> ka samu kudin numci kuma cikin taran eh, timilla kenan matasa suna zuwa da muka yada wala alhamdulillah matasa suna zuwa yanzu kowa ya gane da na in baka da bazen baka shiga na amma yanzu a bik da tc la wala alhamdulillah sun gane tc ma yayi ma bazen parce que in ka ti si cikin zahin ga ti alles kwa me yanzu in ka sa bazin n ka diba ka ko ina zuwa ne ko cikin mota zuwa eh, yanzu mm. kowa ba mu dukuna muna da kilmatizar ko cikin venti ko cikin motoci ma eh to ka gani ko wala mm. eh, mm. ta yanzu eh, muna so mu san abdulaziz menene matasa suke zuwa sai cikin wannan kantin nakara da dama to da dama son quand jingo veyo no budun e jina no vore de de chemise de chemise la coste. mais en kai wo bodi e bonno ka o oh, iba tam de surtout son claquette o kan o kai bambate bambata o kan go ya yi zan kan de mais c'est vrai bo femme ma femme no ne beaucoup gonda kan kana se de son kan de quoi. mi ba ye kul o chemise de jinda boti de la kwasi bono e kan da gabi wadi o oh. shemizozi irin wannan da su gina hakan ga mm, matasa sun yi sayan oh, su da bodi o oh, eh, wadi o eh, da o na gabi bala mm, da jeno eh, mai wana kwa na gabi wadi bono kan da gabi da to amuna mu na fada za mu ci gaba da wannan shirin amma kan nan mu leƙa can ƙasar senegal mu shakata da waƙar malafal de jormbay et on se retrouve juste après sama mbëggeel ci yow day gën di màgg fu kawe kawe laa la teg ni picc muy tag ma doon sa géwal di la waaya la ka tag loo bëgg lay def loo joxoñ ma dagg neexul ba neexul mais dama laa bëgg sama buntu xool yow laa ko tijjil ndax yaa fëgg sama ñaan tey ba suba mooy ñu dëgg génn neex na lool naaru aadama mbay ñetti juma ñetti jàkk ku ko am sa maam la ko jëlee Seydou privé ay gaan kenn du ko lalle kenn du ko lalle kenn du ko lalle kenn du ko lalle oh baby yau fa da hirar da muke nan ga yi abdulaziz dai shi ya gayyace mu cikin kantin shi muna nan muna zancen shirye-shiryen sallah wannan matasan ya ne suka shirya ma wannan sallar wannan mahimmanci ne ma suka ba wannan sallar kuma menene ya kamata a ce mutum yana dan dai sallar shi dai yayi ta dai lahiya lau a ce dai mutum kilan profit a fon Aujourd'hui, les préparatifs, on en parle avec Ousseini Rabo d'Ipélé. Nous sommes avec euh, Mama Rabi lui, les commerçants dans les cosmétiques. Abdelaziz euh, Azostil, qui lui est dans le prêt-à-porter. Fidel François, qui lui, il est tailleur. Wana matsaloli ne ake fuskanta a wannan lokacin cikin wannan shirye-shiryen sallah. Ina jinka, Mama Rabi. Matsalar da adda kwai hmm. yanzu ta rashin kuɗi ce. Hmm. duk wanda za ki tambaya wallahi rashi dai ne mm. sai dai kawai dai abin da gare ka ka ka da shi in kuma ka sa kanka wata matsala daga baya ka yi kuka da kanka abin da gare ka kai aiki da shi bai amma bremen gaskiya babu kuɗi matsala dai da addakwai ta rashin babu kuɗi amma kuma suna cewa wanda dai bai da shi bai da amma kuma akwai kuɗi ai kowa gani yake yi gaskiya eh? gani kowa yana ganin su to babu abin da ka samu kawai ka ka yi amfani da su kuma can masu 'yan mata to <laughs> ta ta shere ba su san babu ba a ah, su ba su san babu an yi ma dole yadda za ka yi dole ka yi saboda ai ba ka so ka gani wani wajen ta gobe ko kenan ilfo ke ka yi mata kai ya zama maka tilas <laughs> ku dai vous êtes épargné ah mu déjà oh. déjà ah, saboda yaman inga in kana da mace guda zama ma kata take zaman kata take zaman katu take hudu take zama kenan ka samu ma ka ida da guda eh, balantana ka hita wajen kai jeran guda eh. sabida gaskiya to abin sai hankali <laughs> to yanzu Usaini rabo ina son san kai kuma a wajen ka yaya ne wannan matsaloli ne ka gani da ke da kwai bayan wannan rashin kuɗin da yake ko ina da ya shafi kowa ma za a cewa yanzu ina jin ka gaskiya yadda ya haɗi eh, mamman rabiu president ina da haɗi nan haka ne don kaɗan ƙari kaɗan dai zan yi gaskiya yau a harkar garin ga dai sai a hankali ko ba gaskiya ba ana cikin mawuyacin hali gaskiya mutane sai ka ga su suna shirwa kasuwa wani bi suna son abun mai wani bi sai ka ga mai babu kuɗi in an ce mutum ka zana sai ya ce kayan yayi tsada kuma an diba yanzu kaya gaskiya alhamdulillah kaya yanzu ba su da tsada du yanda ka zo kana samu daidai eh gaskiya dai kai su tunan gama shagon gaskiya na abdulaziz man yana rangomi in dai kai kiliyan in shi ne a wuya ka zo ka koma ba ka samu daidai da kai ba du yanda zai yi ku saba daya da wuya mai da inda kun ka saba ya san kai kiliyan in shi permanent ne to alhamdulillah to sai dai wannan rishin kuɗi wannan a ta hakuri da yanayi na na Allah abu na mai hucewa a ta mm-hmm. addu'a da insha Allah tana yawa ga karshen shi mm. mm. sha Allah mm. to Fidel kai kuma wallahi to deja sun iya da magana babu wata matsala na yan mata yan ah, mata su yan mata a ah, wannan deja mun da. yan mata ah. su wannan <laughs> wannan wannan mun da kamu mu shi a cikin eh. radio kowa ya ji <laughs> eh wannan secret da wannan mun yi da. <laughs> wannan babu wani matsala wannan deja mun yi da shi har yin mata sa su sikire to mu bar shi ya fara a fara ma akwai mai tura zuwa ta tashi nan <laughs> kenan bala rashin rashin kudin da yana vraiment rashin kudin da yana mhm. lokacin ga rashin inda akwai kudi mutum yana iya yi komi yau aiku kuma wajen harkan dumkin ku ya ne babu wata matsala yi eh, matsala <laughs> matsalan na akwai shin sako ma aha eh akwai matsala wallahi Baske tun da mun fara azumi akwai waɗansu da sun kayan kayan su ga sunan mun isu aje. Mm. har yanzu ba mu gane su ba. Kenan akwai matsala mana. ba su suka amshi dumkin ba ba su so su amshi dumki ba in kun ba mu yi ba muna mu muna an eh. ba da foran da tun mun fara azumi sun kawo aikin su ni yanzu na yi ga sunan cikin almuwar aje. ba su zo ba to ya za mu yi kenan akwai matsala mana paske tu wata eh, mun fara azumi a ce biyu ko uku ka kawo aiki kace a yi ma mun yi mun ajiye baka zo ba to mu ya za mu yi mu samu kudi mu kai kudin kayan miya <laughs> kudin eh, kayan miya ya za mu yi mu kai kudin kayan miya ya za mu yi mu ma mu sai kayan mu da da ana ta ku ke forin da yanzu su maku forin da ah, to ka san mu mu dai na da ja mu dai na kullum masu lahi me su ba su ga nasu eh yanzu ni yanzu in na bude mu almuwari na akwai kayan da sun shekara nawa ko mutanen ma ban ma san su ba me akwai kayan su bun san su ba bun san su ba mai akwai kayan aji kenan ba dadi to ka gani ko ah, mai muna muna sun sani <laughs> eh muna muna da ja ya shiga ciki eh to haka ne kuma an kuma da muke shin ciwo to eh wala hankuri abun duka biyu biyu ne <laughs> eh ta <laughs> eh. ka kai eh Allah to kaziya tuka to kun ji da wannan shirin namu ya kusa zuwa karshe amma kam yi ban kwana kwata-kwata da wannan amunan namu Comment avoir des idées meilleures et plus créatives C'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir dans la chronique. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Qu'on exerce une fonction libérale ou encore une fonction artistique, nous avons toujours besoin d'avoir de bonnes idées avoir des idées créatives est un challenge à relever par chaque travailleur afin d'être plus performant et compétitif. Mais cela n'est pas chose facile. Moi, par exemple, chaque semaine, je prépare deux chroniques à mes auditeurs et auditrices. Et cela nécessite un long travail de recherche documentaire. Mais auparavant, il faut et surtout avoir les idées pour être créatif. Alors, comment ça marche. Dans un article publié sur BBC Work Life, Brian Lucas est professeur de comportement organisationnel à l'Université Cornell dans l'État de New York. Il disait que les meilleures idées viennent à ceux qui attendent. Et en apprenant à faire preuve d'un peu de patience et de persévérance, nous pouvons tous trouver des solutions plus innovantes à nos problèmes. Bah, belle idée, n'est-ce pas Si chez certains, la créativité est innée, et il leur suffit de se réveiller et de crier. Chez d'autres, il faut beaucoup de travail et de concentration pour avoir de nouvelles idées et créer. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, détenteur de plus de 1000 brevets, disait ceci. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc,

su masu matan a gida su sun ce komi ya yi tsabtsab masu 'yan matan kuma su suna nan dai har yanzu dai ba mu san ba dai cikin mai ake dai sun ce ma kai indisponible <laughs> to matasa suna zuwa sai sayan kayansu na shirye-shiryen sallah nunin mahimmanci wannan ya nuna mahimmancin da wannan matasa suka ba wannan sallar ta azumi dai yanzu sai dai mu ce a yi sallah lahiya kuma kowa barka da sallah a cikin wannan shirin namu duka amannan mu na fada masu shuraren mu duka cikin jihohin Nijar yan agadas yan tawa yan difa yan zandar yan tilaberi duka kowanne muna mishi barka da sallah muna fata Allah mai ta mana hallo mu ƙara samun juna cikin wannan shirin namu hallo a sallah ta baɗi sai mu ce a sha ruwa lahiya amannan mu na fada